Música daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha dubu biyar da 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta idan kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan aunin lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan kuma za mu kawo muku sharhi wato ko kuma shiri na musamman dangane da ranar haihuwa annabi isa dan maryam alaihi salam sai kuma shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana abin da zai biyo haka shine shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa sannan shirin kuna da masu saurare da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta yi allah wadai da furacin haramtaccen ƙasar isra'ila na yawa shari'a ismaila haniya kisan gilla a tehran amurka da turai sun kashe dala biliyan 300 a yakin ukraine ba tare da sun ga wani sakamako ba mutane 42 sun mutu a faduwar jirgin sama mallakin jamhuriyar azerbaijan a kasar kazakhstan yanzu sai a gaya zama domin aji cikakkun labarin iran ta yi allah wadai da furucin haramtaccen kasar isra'ila na yawa shaida isma'ila haniya kisan gila a nan tehran wakilin iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id ir afati ya jaddada halaccin harin da irin ɗin ta kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila karo na biyu mai suna wa'adu sadiq na biyu domin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi furuci a cikin wauta da cewa ita ce ta kashe shahid ismail haniya a nan birnin tehran wakilin na irin amsar ɗinkin duniya ya ce wannan shine karo na farko da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yin furuci a cikin wauta da ɗaukar nauyin aikata mummunan laifi ira afati wanda ya tu wato ya rubuta wa babban magataka da majalisar ɗinkin duniya wasiƙa antonio guterres a ciki ya bayyana masa cewa wannan furacin da 'yan mamaya suka yi yana sake tabbatar da halaccin martanin da iran ɗin ta kai a ranar 1 ga watan oktoba na shekarar ta 2024 mai karewa da kuma dacewarsa da doka. hakanan kuma ya tabbatar da matsayar na cewa tsarin mamaya na isra'ila na ta'addanci ne wanda kuma yake matsayin barazana ga zaman lafiyar duniya da tsaranta. wannan dai yana zuwa ne bayan da ministan yakin haramtaccen ƙasar isra'ila israel katz ya yi furuci da cewa su ne suka kashe ismaila haniya a cikin birnin tehran da hakan yake nufin cewa isra'ila ce a hukumance ta kashe shi. ministan yakin na haramtaccen ƙasar isra'ila ya faɗi haka ne dai a lokacin da yake yi wa ansarullah neman barazana yana cewa za su kashe su kamar yadda suka kashe haniya a tehran sinuwar a gaza da kuma said hassan nasarullah a labanan aƙalla falasɗinawa ashirin ne suka yi shahada a cikin sa'o'i kaɗan sojojin mamaye haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da yawa al'ummar palestino kisan kiyashi a cikin sassa daban-daban na zirin gaza da safiyar laraban nan falasina takwas sun yi shahada sanadiyar hare-haren da jiragen yaƙi haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai wani gida da ke yankin jabaliya a arewacin gaza bugu da ƙari sojojin mamayar sun kai wasu har-haren a kan asibitin kamal adwan wanda shi ma yake arewacin gaza a kudancin gaza kuwa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hari ne akan wani gida da ke yankin ma'ana a gabashin garin khan yunus da hakan ya yi sanadin shahadar mutane ashirin an kuma sami wasu shahidan biyu a unguwar almanara da ke kudancin khan yunus bayan harin wato bayan hari a kan gidan mutane fararen hula har ila yau haramtaccen isra'ila har ila yau haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai hari akan wato hema take ɗauke da 'yan hijira da take wato da aka rusa wa gidajensu a unguwar almawasi da shi ma ya sanadiyar shahadar mutane biyar isra'ilan dai tana son koran mutanen arewacin gaza ne daga gidajensu da kuma tilasta musu barin yankin domin ta kafa shinge na kariya tsakaninta da al'ummar falasɗinu To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye da ke kamo ku wannan labaran daga nan birnin Tehran. Amurka da Turai sun kashe dala biliyan 300 a yakin Ukraine ba tare da sun ga wani sakamako ba. Firaministan ƙasar Hungaria ne ya bayyana cewa makudan kudaden da aka kashe a yankin Ukraine za a iya amfani da su. domin kafa wani wato tsarin tsaro mai girma a maimakon hakan amurkan da tarayyar turai sun kashe waɗannan kudaden dala biliyan 300 a yakin ukraine firaministan ƙasar ta hungariya victor oban ya kuma ce a cikin shekara ta 2025 za a kawo ƙarshen yakin ƙasar na ukraine ko dai ta hanyar sulhu ko kuma ta hanyar durƙushewar ɗaya ɓangaren na masu yaƙi a gefe ɗaya an zage shugaban ƙasar ta ukraine da cewa shi ne yake kawo cikas wajen tsagaita wutar yaƙi da yin sulhu da rasha wani ɗan majalisar tarayyar turai alexander dubiske ɗan asalin ƙasar ukraine ya zagi shugaban ƙasar zelensky da cewa yana kawo cikas akan batun tsagaita wutar yaƙi har ila yau dan majalisar na ƙasar ukraine ya ce zelensky ne kaɗai wanda yake son ganin cewa an ci gaba da yaƙi domin yana amfanuwa da shi alexander dubuski ya ƙara da cewa idan ba masu rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta na intanet ba dukkanin al'ummar ƙasar ta ukraine suna son sulhu da zaman lafiya. mutane 42 sun rasa rayukansu a faɗo jirgin sama mallakin jamhuriyar azerbaijan a ƙasar kazakistan ma'aikatar sufurin ƙasar kazakistan ta sanar da cewa a yau laraba wani jirgin jigilar matafiya mallakin ƙasar azerbaijan ya faɗi tare da kashe mutane 67 da kuma matuƙa da ma'aikatansa. sai dai wasu mutane 25 sun tsira da rayukansu jirgin dai yana kan hanyar sane daga baku zuwa grozny na kasar rasha kamfanin dillancin labarun interfax ya ce mahukuntan kasar ta kazakistan sun fara binciken musabbabin faduwar wannan jirgi to ma saurare karshen labarin duniyar kenan. to yanzu sai a ga zama domin aji jerin shirye-shiryenmu da suka hada da shiri na musamman da muke ɗauke da shi dangane da haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi salam sai kuma shirin nan na kokun san sannan sai a ji shirin nan na mu harshen farisanci sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa sannan shirin kuna don mu saurare da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan shirye-shiryen waɗanda da su muke bankwana da kuwa ya sauraro lafiya. Sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan zargin da hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawa ta UNRWA ta yi ne kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na keta ƙa'idojin yaƙi game da har-haren wuce gona da iri da sojojinta suke ci gaba da kaiwa kan asibitin Kamal Adwan da ni wanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. a wani sabon tashin hankali da ake fama da shi a arewacin zirin gaza asibitin kamal adwan yana fuskantar matsananciyar matsin lamba daga sojojin mamayar isra'ila da nufin ganin ya bar aiki a wani bangare na yakin da sojojin mamayar isra'ila suka kaddamar a yankin na kimanin kwanaki 77 asibitin ya kasance hanyar rayuwa ga dubun dubatan fararen hula da suka rage a arewacin zirin gaza kuma a halin yanzu yana fuskantar kasadar dakatar da gudanar da ayyukan jinya a cikinsa a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila suke kai hare-hare kai tsaye kan asibitin da kuma barazanar kwashe marasa lafiya zuwa wani asibiti na daban daraktan asibitin dr hussam abu safiya ya ce sojojin mamayar isra'ila sun fara kai wani sabon hari kan asibitin tun daga yammacin ranar asabar ta hanyar makamai iri-iri inda suka buƙaci a kwashe majinyata daga cikinsa abu safiya ya kara da cewa yana magana ne a daidai lokacin da jiragen helikwafta suke shawagi a kan asibitin kuma da kyar sojojin mamaya suka amince suka janye daga sararin samaniyar asibitin kamal adwan bayan sun yi ta jefa bama-bamai ba dare ba rana kan asibitin lamarin da ya haifar da tashin gobara a cikinsa gami da jefa bama-bamai kai tsaye a kan tankin man fetur na asibitin darakta abu safiya ya kara da cewa ya samu samu rahoto daga sojojin mamayar isra'ila da suka umarce shi da ya kwashe majinyata su fice daga asibitin cikin wasu 'yan sa'o'i masu zuwa bayan wani ɗan gajeren lokaci sai suka ji an fara ƙaddamar da hare-hare kan asibitin ciki har da sashen kula da masu haihuwa da jarirai ya yi nuni da cewa fitar ma'aikata da kwashe majinyata daga asibitin zai zama bala'i domin wannan asibiti ne kadai ke samar da ayyukan kiwon lafiya a arewacin zirin gaza ya ce asibitin na gudanar da hidima ga majinyata 66 da suke buƙatar kulawa ta musamman kuma ba zai yiwu a yi jigilarsu a halin da suke ciki ba musamman saboda matsalar rashin motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma amintattun hanyoyi ya kara da cewa ba su san inda za su iya kai majinyatan ba amma yana iya yiwuwa asibitin indonesia sai dai mika majinyata zuwa gare shi da kuma samar da kayan aiki ba abu ne mai sauki ba kamar yadda ya bayyana cewa asibitin na indonesia ba zai dace da karban irin majinyatan da suke asibitinsu ba domin injinan wutar lantarkinsa da tashar iskar oxygen da ke cikinsa sun lalace ba sa aiki kwata-kwata asibitin indonesia yana da tazarar kilomita uku da asibitin kamal adwan kuma a baya sojojin mamayar isra'ila sun tilasta gudanar da kula da majinyata a cikinsa tare da lalata kayan aikinsa a farkon hare-haren da suka kai wa arewacin zirin gaza likita abu safiya ya ɗora alhakin laifukan sojojin mamayar isra'ila kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa don haka yake jaddada yin kira gare su da su gaggauta shiga tsakani domin ganin an dakatar da ƙudurin korar ma'aikatan lafiya da majinyata daga asibitin kamal adwan likita muhammad birik ya ba da cikakken bayani game da ta'addancin da aka yi wa reshen kulawar gaggawa yana mai cewa a cikin daren asabar zuwa wayewar garin lahadi sashen kulawar gaggawa na asibitin ya fuskanci munanan matakan zalunci saboda an kai wa sashen hari kai tsaye har ta kai ga gobara ta tashi a cikin sassansa sakamakon tashin bam brick ya bayyana cewa a cikin hirarsa da gidan talabijin na aljazira ne cewa sashen kula da marasa lafiya ya cika makil da marasa lafiya a yayin harin bom ɗin inda ya yi nuni da cewa wannan sashi ne kaɗai ke ba da kulawa ga majinyata musamman waɗanda ke fama da matsanancin rashin lafiya a arewacin zirin gaza ya ƙara da cewa babu wata hujja da za ta sanya a kai hari kan sashin kulawar gaggawa kamar yadda majinyata masu yawa suke wurin suna shakar numfashi ne daga injinan shakar numfashi na iskar gas kuma ba su haifar da haɗari ga kowa ballantana a yi tsammanin 'yan gwagwarmaya ne haka zalika ɗan jarida islam ahmad da ke cikin asibitin ya bayyana wasu al'amura na bala'in da suke fuskanta ya shaidawa gidan talabijin na Aljazeera net cewa wata yarinya mai suna amna almubti ta fita zuwa harabar asibitin domin ɗebo ruwa sai aka harba makami mai linzami kanta inda nan take ta yi shahada ya kuma ƙara da cewa akwai gawakin mutane jibge a kan titunan da ke kewaye da asibitin domin sojojin mamayar isra'ila suna harbe duk wanda ya tunkari gawakin kamar yadda ya bayyana cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wata tawagar falasinawa ta tafi asibitin domin ɗaukan gawar ɗan uwansu saboda bisu ne shi sai sojojin mamayar isra'ila suka buɗe masa wuta inda falasinawa biyu suka yi shahada wasu kuma suka samu raunuka ya kuma yi nuni da cewa yawan har-hare da ake kaiwa asibitin a cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da katsewar hanyoyin sadarwa da na ruwa da na'urar samar da iskar oxygen da ma sauran na'urorin samar da wutar lantarki. bismillahir rahmanir rahim jama saurare barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin mu na mulek mu gani a yau shirin namu kacokau zai koma ne akan lokacin wato tunawa da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda yake a matsayin mai bushara da kuma rahama da adalci a daidai wannan lokacin da ake bikin zagayowar haihuwar annabi isa alaihi salam yana da kyau a yi wato dubi a kan rayuwar wannan annabi mai daraja annabi isa alaihi salam annabi ne wanda ya kirayi jinsin 'yan adam zuwa ga shimfiɗa adalci da daidaito a tsakaninsu da kuma bautar ubangiji wannan rana ce ta haihuwar ma'abocin girma da albarka rana ce wacce ubangiji ya busa ruhin annabi isa alaihi salam a cikin maryam lahi alaiha domin ya zama mai yin bishara da adalci muna isar da saƙon murnar zuwan wannan rana gare ku masu saurare a wannan lokacin mabiya addinin kiristanci suna faɗi tashin yin bikin zagayowar haihuwar annabi isa alaihi salam ta kirsimati suna kawata biranensu da fitilu da kuma bishar kistimaci wacce ake yi wa ƙawa sai dai wahalhalun da wasu yankuna na duniya suke ciki suna rage jin daɗin wannan bikin mu shaida ne a kan cewa wannan zamanin da muke rayuwa a cikinsa ya fi wanda ya gabace shi yawan tashe-tashen hankula muna ganin yadda ƙananan yaran falasɗinu suke rayuwa ƙarƙashin killacewar da yahudawan Sahyoniya suke musu a yankin gaza suna fama da sanyi mai tsanani da dusar ƙanƙara take zuba ba tare da sun sami makamashin ɗumama ɗakunansu da gidajensu ba suna fama da yunwa ba tare da sun sami abin da za su ci ba a cikin irin wannan yanayin manyan ƙasashe masu takama da ƙarfin soja waɗanda kuma suke riya cewa su mabiyan annabi isa alaihi salam ne suna ci gaba da zaluntar ƙasashe masu rauni na duniya a aikace babu wani abu da suke yi da yake nuni da cewa suna bin koyarwar annabi isa alaihi salam a wannan lokacin ƙasashen duniya sun gaji da matsalar rashin tsaro wacce ta samo tushe daga yaƙe-yaƙe a wannan lokacin ruhin mutum yana sauraron samun nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya ranar haihuwar annabi isa alaihi salam dama ce mai muhimmanci ta yin tunani da nutsuwa a kan samun shiriya daga koyarwar annabawan ubangiji ta zaman tare cikin kwanciyar hankali. garin nasiriya ko kuma nazares ƙarami ne da yake a cikin Falasɗinu. a cikin wannan ƙaramin garin ne wata budurwa mai suna maryam wacce take ma'abociyar tsarki da tsoron allah ta rayu nufin ubangiji da ƙudurarsa so wannan mace ma'abociyar karama da ta zama mahaifiyar almasihu ɗaya daga cikin manyan annabawan allah maryam ta kasance mace tsarkakakkiya ma'asumiya kamila wace ba ta da naƙasa a tare da ita ta kasance mai ƙaunar ubangiji da kuma tsarkake bauta a gare shi tana cikin irin wannan hali ne na bautar ubangiji ita kaɗai mala'ika jibrilu ya sauka a gare ta ɗauke da saƙo daga mahaliccin sammai da ƙasai akan yi mata bisharar haihuwar mai ceto alƙur'ani mai girma da littafin linjila sun ba da wannan labari ya zo a cikin suratu Maryam a ƙur'ani mai tsarki cewa, Kuma ka ambaci labarin Maryamu a wannan littafi lokacin da ta ƙaura ƙauracewa mutanenta ta koma wani wuri a nahiyar gabas, sai ta sa shamaki tsakaninta da su. To sai muka aiko mata da ruhinmu ya bayyana mata a cikin surar mutum sak a cikin wata aya ta wannan sura wato ta maryam kenan allah ta'ala ya ba da labarin muhawarar da ta gudana tsakanin maryam da kuma mala'ika jibra'il wanda ɗan saƙon ubangiji ya faɗa mata cewa ni manzo ne na ubangiji kawai na zo ne in kawo miki baiwa da ɗa tsarkakake haihuwar annabi isa salam ba tare da mahaifi ba aya ce daga cikin manyan ayoyin ubangiji da kuma nuna ƙarfin ikonsa ta yadda ya halicci wasu bayansa ta hanyar da ta saba wa al'ada da abin da aka saba da shi wasu daga cikin mutane da suka kiɗima da mamakin yadda aka haifi annabi isa alaihi salam ya sa sun bashi matsayi na ubangiji wasu daga cikin yahudawa kuwa sun tuhumi maryam ne da aikata abin da bai dace ba ubangiji maɗaukakin sarki a cikin wato Alƙur'ani mai tsarki a suratu ali imrana aya ta hamsin da tare yana faɗin cewa haƙiƙa misalin isa a wurin allah kamar misalin adamu ne ya halicce shi ne daga turɓaya sannan ya ce da shi ka kasance sai kawai ya kasance waɗannan abubuwan gaskiya ne daga ubangijinka saboda haka kada kasance daga cikin masu kokonto. annabi isa alaihi salam yana daga cikin zuriyar annabi dauda mahaifiyarsa maryam ɗaya ce daga cikin mata hudu zaɓaɓɓu a gidan aljanna nufin ubangiji ya sa annabi isa alaihi salam zama mai yin bishara da adalci da aikin ƙwarai a cikin duniya wannan annabi na allah wanda aka haifa ta hanyar ta saba wa al'ada ya kasance wanda mu'ujiza ta rika gudana a hannunsa a lokacin da yake cikin tsumman goyo ya yi magana domin kare mahaifiyarsa daga tuhumar da yahudawa suka yi mata aya ta talatin zuwa ta talatin da uku a cikin suratu maryam tana faɗin cewa sai ya ce hakika ni bawan allah ne ya bani littafi ya kuma mayar da ni annabi ya kuma sanya ni mai albarka a duk inda nake kuma ya umarce ni da yin sallah da kuma ba da zakka matuƙar ina da rai kuma mai biyayya ga mahaifiyata bai kuma sani mai girman kai mai sabo ba amincin allah kuma ya tabbata a gare ni ranar da aka haife ni da ranar da zan mutu da kuma ranar da za a tashe ni raye muhimmin abin da alkur'ani mai tsarki yake jaddadawa a kansa a nan shine cewa annabi isa alaihi salam da yake ma'abocin ilimi da ɗimbin sani da mu'ujiza bawa ne mai ƙasƙantar da kai ga mahadicinsa rayar da matattu da kuma warkar da makafi suna daga cikin mu'ujizojin annabi isa alaihi salam aya ta tara a cikin suratu ali imran ta yi ishara da yadda annabi isa alaihi salam yake gina tsuntsaye daga yumɓu sannan ya hura musu ruhi da izinin allah an haifi annabi isa alaihi salam a cikin wato tsarki kuma ya yi rayuwa cikin tsarki ba tare da saɓon ubangiji ba ya kasance mai kyautata mutane da jin ƙan marasa galihu da faɗa da zalunci matsayin annabi isa alaihi salam a wurin allah ya kai ga idan ya ɗaga hannu sama ya yi addu'a za a saukar da abinci saboda shi da kuma sahabbansa isa alaihi salam ya kawar da jahilci daga tsakanin mutane da kuma sanar da su abubuwa masu kyawu a rayuwa ya kasance mai watsi da abin duniya da kuma ƙin jinin wato zalunci hakanan kuma yana ƙaunar adalci a cikin rayoyin musulunci ya zo cewa annabi isa salam ya faɗa wa sahabbansa cewa ya ku hawariyawa ku nemi kusantar ubangiji ta hanyar nuna ƙyayya da masu saɓo ku karace shi ta hanyar nisantar su isa alaihi salam ya kasance ma'abocin kyawawan halaye na koli yana shiga cikin mutane da zama da makiyaya da manoma da kuma yin wa'azi a cikin majami'u da kuma kasuwanni da kuma kiran yahudawa da nisanci aikata munanan ayyuka sannan a hankali a hankali mutane suka rika fahimtar cewa salon wa'azinsa ya sha bamban da na sauran banu isra'ila saboda haka annabi ne kuma zaɓaɓɓen ubangiji na ƙwarai wanda yake yin kira zuwa ga adalci da yafiya da jin ƙaya tausayi a tsakanin mutane yana faɗin cewa duk wanda yake yin girman kai to zai wulaƙanta wanda duk kuwa yake ƙasƙantar da kansa zai ɗaukaka. wannan shine annabi isa alaihi salam ya zo a cikin wato tarihinsa cewa wata rana annabi isa alaihi salam yana tafiya tare da sahabbansa zuwa wani gari akan hanyarsu suka ci karo da taska ta dukiya wasu daga cikin horiyawa suka nuna kwaɗayin wannan taskar saboda haka suka dakatar da tafiya da suke yi da annabi isa alaihi salam domin su ɗauki wannan taskar ta dukiya annabi isa alaihi salam ya faɗa musu cewa wannan taskar babu abin da yake tattare da ita idan ba wahala ba amma na san inda taska take a cikin wannan garin wace ba ta tare da wahala kuma za mu nufi inda take annabi isa alaihi salam ya shiga cikin wannan garin inda ya haɗu da talakawa da marasa galihu sannan ya kyautata musu ya kuma yarkar da wani matashi da aka haife shi da makanta bisa izinin ubangiji wanda kuma a cikin wani lokaci ɗan ƙanƙane wannan matashin ya zama shugaban wannan garin wannan matashin ya tsaya a gaban annabi isa alaihi salam yana magana da shi inda yake faɗa masa cewa Kai da kake iya warkar da mai cuta sannan kuma wato ya kai ga zama ma'abocin iko me yasa kai kake gamsuwa da abu ɗan kaɗan annabi isa alaihi salam ya ba shi dawabi da cewa abin duniya da yake mai ƙarewa yana da ƙima ne a idanun waɗanda ba su da labarin jin daɗin lahira da yake dawwammame har abada wanda ka gaje shi a mukamin da kake da shi a yanzu yana kwance a cikin ƙasa kuma babu wanda yake ko ambatansa ina amfanin mulkin da za a mance da shi wannan saurayin ya nutse cikin tunani mai zurfi bayan wani lokaci ya faɗi cewa me yasa kai mani jagora wajen kaiwa ga matsayin da zai ƙare ka hana ni kaiwa ga dawwammamen jin daɗi annabi isa alaihi salam ya bashi jawabi da cewa ina so ne ka koyi darasi ta yadda za ka zama mai zaɓin bin hanyar gaskiya da kanka matashin ya yi wato watsi da sarauta ya bi annabi isa salam shi kuwa annabi isa ya tafi da wannan matashin wurin sahabban sahuriyawa ya faɗa musu cewa wannan matashin maraya shine taskar da nake nema wanda a cikin takaitaccen lokaci ya kai ga samun sarauta amma ya yi watsi da dukkan wannan jin daɗin na zahiri ya biyo ni ko kuwa bayan tsawon shekaru kuna biyayya a gare ni kun yi watsi da ni da kuka nufi wajen da taska take a duk inda annabi isa ya je yana shirar da mutane akan hanyar ayyukan kwarai da kuma faɗin gaskiya muna masu kyakkyawan fatan cewa dukkan waɗanda suke kiran kansu masu biyayya ga almasihu za su yi aiki da abubuwan da wannan annabin allah ya zo da su da kuma dukkan abubuwan da annabawan allah suka yi tarayya a kansu suka zo da su na shimfiɗa adalci da bautar ubangiji maɗaukaki su kuma zama masu yin gaskiya da kuma aiki domin tabbatar da zaman lafiya a cikin duniya baki ɗaya. Amincin Allah ya tabbata ga annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam tsira da amincin Allah ya tabbata a gare ta. Muna taya kowa da kowa murnan wannan rana ta haihuwar annabi Isa alaihi salam. to ma saurare ƙarshen abin da muke ɗauke da shi kenan a cikin shirinmu na wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu a nan gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin a nan da ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 25 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 2024 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan Disamba a rana irin ta yau aka haifi annabi isa alaihi salam a garin bethlehem na palestino haihuwar annabi isa alaihi salam wata mu'jiza ce daga allah maɗaukakin sarki domin mahaifiyarsa maryam amincin allah da bata a gare ta ba ta taɓa aure ba amma cikin ikon allah maɗaukakin sarki a lokaci guda ta samu juna biyu ta kuma haifi annabi isa alaihi salam duk a cikin wannan rana inda mala'ika bisa umarnin allah maɗaukakin sarki ya hura mata ruhi a cikinta. annabi isa alaihi salam ya fara nuna mu'jiza tun lokacin da aka haife shi yana jariri inda ya wanke mahaifiyarsa daga zargin da bani isra'ila suke mata na haihuwa ba tare da aure ba hakanan kuma annabi isa alaihi salam ya shaida wa bani isra'ila cewa shi annabi ne zuwa gare su wanda zai zama mai shiryar da su zuwa ga tafarkin allah maɗaukakin sarki sannan kuma allah ya bashi shi ɗaya daga cikin manyan littafai na sakon allah ga bil'adama wato injila ya kuma sanya shi daga cikin manya-manyan annabawa waɗanda ake kiransu da ulul azam a cikin alkur'ani mai girma rayuwar annabi isa alaihi salam tana cike da mu'jizozi waɗanda suka haɗa da raye matattu warkar da makafi da kuma marasa lafiya allah maɗaukin sarki ya ambaci haka a cikin alkur'ani mai girma babban saƙon da annabi isa alaihi salam yake ɗauke da shi shine wanda ya sanar tun daga lokacin da aka haife shi yana jinjiri a cikin zanen goyo inda ya shaidawa bani isra'ila cewa shi bawan allah ne kuma ya yi ishara da littafin injila da allah maɗaukakin sarki zai bashi kamar yadda kuma tun a ranar ne ya sanar da su cewa shi annabi ne waɗannan kalamai na annabi isa alaihi salam wanda ya yi wa bani isra'ila tun yana jinjiri baya ga cewa suna wanke mahaifiyarsa maryam amincin allah tabbata a gare ta daga zargin bani isra'ila wanda suke mata a lokaci guda kuma yana kore abin da za su kirkira a kansa daga ciki har da cewa shi dan Allah ne inda ya fara buɗe baki da cewa shi bawan Allah ne sannan kuma shi manzan Allah ne ba Allah bane ne ko ɗansa kuma iko da rayuwarsa da mahaifiyarsa baki ɗaya yana hannun Allah Ubangijin talikai mahalicin kowa da komi wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda kuma shine abinda annabi isa alaihi salam zai sake dawowa duniya domin tabbatarwa al'ummomin duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda yake a cikin addinin musulunci masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan disamban shekara ta 1918 aka haifi tsohon shugaban kasar masar anwar sadat sadat dai ya kasance soja ne kuma dan siyasa shine shugaban kasar masar na uku bayan an kauda tsarin sarauta a kasar masar ya karbi shugabancin kasar a ranar 15 ga watan oktoban shekara ta 1970 inda ya ci gaba da mulki a kasar har zuwa lokacin da wasu masu kishin addini suka bindige shi har lahira a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 sakamakon sulhu da yi da haramtacciyar kasar isra'ila wanda ake kira da sulhun camp david a kasar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau 25 ga watan disamban shekara ta 1977 charlie chaplin sanannen ɗan wasan barkwanci kuma ɗan wasan fim ya rasu sir charles spencer chaplin yana ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan kwaikwayo kuma fitaccen mawaƙi kuma darakta a kamfanin hollywood wanda ya samu kyautar oscar galibin fina-finansa na barkwanci ne kuma baya magana chaplin ya yi aiki a fagen fina-finai sama da shekaru 65 a rayuwarsa inda ya fara aikinsa a ɗakin taro na victoria hall wanda yake ingila tun yana matashi kuma ya ci gaba har sai da ya kai shekaru 88 a duniya yana gudanar da irin waɗannan ayyuka a shekarar 1919 ya kafa ƙungiyar masu wasan sinima tare da wasu abokansa na fim ya rasu yana da shekaru 88 a duniya sakamakon ciwon shiga. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan disamban shekara ta 1979 jami'an hukumar leken asiri ta isra'ila wato mossad sa kashe wasu manyan jami'ai na palestinawa su uku ali hassan salama jami'in tsaro na kungiyar 'yantar da palestino wato plo an kashe shi a wani harin bam wanda aka kai a mota a birnin beirut fadar mukin kasar labanan har ila yau samir taukan wanda shi ma mamba ne na ofishin siyasa na kungiyar PRO a Cyprus jami'an musad sun kashe shi sannan kuma mutum na uku da jami'an laƙen asirin Isra'ila suka kashe a wannan rana shine Ali Yasir Yassin wakilan kungiyar 'yantar da Palestine ta PLO a kasar Kuwait. musad tana da niyyar nuna karfinta da waɗannan munanan aika na kashe-kashe amma abinda waɗannan laifuka suka bayyana a fili shine yadda gwamnatin sahiyuniyawa take dogaro da kisan gilla a sassa daban-daban na duniya wajen ci gaba da aiwatar da manufofinta akan falasɗinawa. harshen farisanci bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ko a cikin darasi na shida a shirinmu na mu koyi harshen farisanci da muke gabatar muku daga sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran a nan birnin tehran idan ba manta ba a shirin da ya gabata mun ji cewa muhammadu dai yana so ya tafi ɗakunan kwana da ke gini na biyu ya rayu a can tare da sauran ɗalibai da suke zaune a wannan gini saboda haka muhammadu da ramin sun je wajen mai kula da ɗakunan ɗalibai kuma daga yau muhammadu da ramin sun tafi ɗakin ɗalibai inda ramin yake zaune sannan kuma a cikin wannan ɗaki akwai wani ɗalibin daban sunansa sa'id sa'idu ɗalibi ne a ɓangaren likitanci ramin ya yi wa sa'idu bayanin muhammad kamar yadda ya yi wa muhammad bayanin sa'id kafin a ji yadda ta kaya tsakaninsu sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar yadda aka saba. خوبم اینا لافیه این ونن من نی هستم نکی خوشوقتم نجدادی خوش آمدید برکا دزوا در مورد دنگنده در مورد شما با دنگندا کی دا با من دنی او شی صحبت کرده یای مگنه او شی می آید ینا زوا به زوا به اتاق زوا داکی خیلی خوب است ینا دکیو قره خالی وند باب کومی اتکنسا تخت گدو این تخت خالی است ونن گدو باب کومه اکنسا کمد کبوت این کمد ونن کبوت خواهش می کنم گوده خیلی ممنون نگوده خیلی قره To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu sai mu je cikin shirin mu je da ta kaya tsakaninsu. Muhammadu da Ramin dai sun tafi ɗaki. Suna a ɗaki wanda yake hawa na biyu ne. Ramin da Muhammad sun ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin sai suka shiga. Sa'idu dai yana cikin ɗakin. Sai a saurari yadda tattaunawa ta kasance a tsakaninsu. سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم خوشوقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است. خوب است. این تخت خالی است. متشکرم. این تخت من است. بله. این تخت و این کمد شماست. خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین. خواهش می کنم. تو انزو کما سی اکار منن منن تتونا اما tare da سلام سعید سلام علیکم سعید سلام حال شما چطور است؟ و علیک السلام یایا ککی خوبم متشکرم این آقا محمد است لافیا لونکی نگوده wannan Malam Muhammadu ne. سلام حال شما خوب است؟ سلام علیکم کنا لافیا سلام متشکرم من سعیدم و علیکم السلام نگوده نی سعید نه خوشوقتم نجددی خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده برکه د زوا رامین یای منی مگنه دنگنه دکی سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشجوی ادبیات فارسی است سعید محمدو دگیو زیزو زی شی دلیبین ادبین پرسنچی نه خوب است این تخت خالی است دکیو ونن گدو بابو کومه اکنسا متشکرم این تخت من است نگودی ونن گدو نانی بله این تخت و این کمد شماست نعم ونن گدو ده کبوت نکنی خیلی ممنون سعید خیلی ممنون رامین نگوده سعید نگوده رامین خواهش میکنم گوده انکی یعنی تو مدلا، هر wala yau sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da domin kuwa a cikin wannan tattaunawa an yi amfani da salon yaren farisanci da ake amfani da shi yau da kullum sai a ƙara saurara da kyau سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم خوشوقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشجوی ادبیات فارسی است خوب است این تخت خالی است متشکرم این تخت من است بله این تخت و این کمد شماست خیلی ممنون سعید خیلی ممنون رامین خواهش میکنم تو اندیجی چی و ینزو محمدو یارگا یا سامو داکی سانم کما یا سامو چکا کرمسان یا دنگنه دا ببنگینن دالوی می با نبیو اکن حکا یا جی یا اوکول تفنسا cikarsa da dukkanin sauran kayayyakinsa ya kai sabon ɗakinsa ma'ana ya canza ɗakinsa kenan saboda ɗakinsa na farko ƙarami ne sannan kuma yana da kwaramniya da yawa da fatan dai a wannan karan muhammad dai zai ji daɗin sabon ɗakin nasa to kafin mu ƙarƙare shirin namu sai an sake sauraren kalmomin da aka ji tun daga farko Kuba. Ina lafiya. In. Wannan. Man. Ni. Hastam. Nake. Khoshbaqtam. Na ji daɗi. Khoshamadid. Barka da zuwa. Dar mored. Dangane da. Dar mored shoma Dangane da kai da. Boman! دنی او شی صحبت کرده یای مگنه او شی می آید ینا زوا به زوا به اتاق زوا داکی خیلی خوب است ینا دکیو قره خالی وند باب کومی اتکنسه تخت گدو این تخت خالی است ونن گدو باب کومه اکنسا کمد کبوت این کمد ونن کبوت خواهش میکنم. کنم نکیی. خیلی ممنون گوده خیلی قره To madalla, bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, sai mu kawo ƙarshen shirin namu a nan, da dala Ubangiji a mako na gaba za a ji mu ɗauke da sabon shiri. Amma kafin wannan lokaci, a madadin Muhammad da Hajifur da haɗa shirin a fefe ni Abdullah Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu zai gayyato muku wani mawaƙi ne a nan ƙasar iran wanda ya waƙa game da abin da ya shafi damuwa yaƙi zaman lafiya da sulhu da kuma makamantan haka da kuma irin hanyoyin da za a bi domin iya zama a irin waɗannan lokuta idan haka ta faru wannan mawaƙin shine mai suna gulam hussein gafari da fatan masu suka zama kuma za su daɗin waƙar da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi to ga fili ga mai doki a yi saurare lafiya اگر بازو بینم ایون گنج جانم مگر بازو بینم ایون گنج جانم که جانم اسم من و ما شکسته که جانم اسم من و ما شکسته از عین مستی بریدم ز هستی از a gaida Gulam Hussein Gafari, fitaccen mawaki a nan kasar Iran, game da wannan waka da ya mana da ta shafi sulhu, zaman lafiya da kuma yanayi na damuwa da bakin ciki da kuma lokaci na farin ciki. Da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu waƙoƙin daban-daban da kuma wasu mawaƙan na daban da zamu mu gaito muku domin su baje kolinsu su amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ko ji shi kamar haka ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya الله خورشید شهر آشنایی ای علای خورشید شهر آشنایی ای گرفته مشرق از تو روشنایی وای مرا میزد به طوفان جدایی محبوب من خدا جانم تار پودی پود باور من نسیمی ای خواهم از عطر نگاهت ای مگر بینا شود چشم تری من داد بیداده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 a ranar alhamis da ta gabata ne ministan harkokin wajen nijar ya gayyaci jami'a mai kula da harkokin diplomasiya a ofishin zakadancin najeriya da ke kasar domin ta yi karin bayani gwamnatin najeriya dai ta nuna matukar damuwarta tare da bayyana cewa babu sojojin faransa a yankin arewacin kasar da ke shirin hargitsa gwamnatin Nijar. Dangantaka tsakanin Najeriya da makwabciyarta Nijar ta yi tsami tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar a shekarar 2023. Kowace shawara ce kuke da ita ga gwamnatocin waɗannan kasashen wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH Jamhuriyar Musulunci mai magana ta kurfi MC Rema memba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta kasa da kasa reshen kasar Ghana. A yau ni ma zan yi tsokaci akan wannan dambarwa da take faruwa tsakanin Najeriya da Nijar. Babu shakka wannan ƙasashe sun daɗe tare ba tare da jin wani irin abubuwa marasa daɗi kamar yanzu da suke faruwa ba. don haka muna fatan da Allah dukkan yadda za a yi kokari a warware wannan al'amari cikin ruwan sanyi ba tare da rayuka suna ɓaci haka ba mu dai al'umma ɗaya ne musamman dai mutan arewa bismillahi ba za mu taɓa so mu ji wani abu wanda zai shafi nijar a ce kuma najeriya ce sila marar daɗi ba gaskiya hakan ba zai mana daɗi ba don haka muna jan hankali ga shugabannin duka da allah su kai zuciya nesa a rinka warware lamura cikin ruwan sanyi ba tare da bacin ran shugabanni fa su ma talakawan ƙasa abin yana shafar su sosai saboda batawar shugabanni yana kawo rarrabuwar kawunan mu da kanmu da ake mulka ƙasashen duka biyu tashi lafiya sashen hausa na biyu jamhuriyar musulunci Assalamu alaikum biyo ya Tehran Jamhuriyar Musulunci. Mai magana Bilamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To, ko shakka babu wannan da zargi da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar take wa kasar mu Najeriya? Ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa dai Najeriya ƙasa ce da ke tsoma baki ko sanya ido a sauran abubuwan da bai shafi ƙasar ta ba. To, shawara zan baiwa hukumomin ƙasar mu Najeriya shine su guji tsoma baki al'amuran al'amuran da bai shafi ƙasarsu ba domin jan mutuncinsu da kuma kare martabarmu da martabar ƙasarmu domin matuƙar za su ci gaba da sanya baki a abubuwan da ya shafi sauran ƙasashe makota to haƙiƙa mutuncinsu ba zai ci gaba ne da zubewa daga ƙarshe dai muke addu'ar Allah ya kawo mana fahimtar juna a tsakanin ƙasashenmu na Afirka baki daya na gode biyo Tehran jamhuriyar musulunci mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningiya jihar Bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu idan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger memba amurin matasan Afirka reshen jihar Niger hakikanin gaskiya game da zargin da jamhuriyar Nijar take wa ƙasa ta Najeriya game da zagon ƙasa al'amarin zai iya kasancewa gaskiya saboda idan ba rami to me ya kawo magana rami idan ba haka ba ne ba menene dalilin da zai sa shi shugaban ƙasar namu ya je ya ce zai ga turawan ƙasar Faransa zo nan Najeriya meye dalili wayannan miyagu makiyan mu wayanda ba ƙaunar kasashen mu suke na afirka ba da zancen su zo su kawo wani sansani na ainihin soji a arewacin najeriya to ai wannan zargi zai iya zamantowa gaskiya kuma muna fatan allah tono asiri ko kai ko da waye ma a duniyar nan wanda ke muna zagon ƙasa a kasashen mu na afirka wanda ke neman rarraba muna kawuna muna neman ubangiji Allah to na asirin shi kuma Allah ya muna maganin shi saboda hakikanin gaskiya wannan gwani tamu ta Najeriya gaskiya akwai alamar tambaya akan ta kuma akwai gyara ku don ana kura kuma suna su zama rashin shata to da fatan ubangiji Allah kawo mana sauyi mafi alkhairi Ibrahim da hula huda a garin mai gode a kyan mu jihar Niger Assalamu alaikum sashen Hausa jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke birnin Tehran mai magana Sagir Isaka wanda ke da magaram a jamhuriyar Nijar. Da wannan maudu'i musamman ma wannan magana ta Najeriya cewa da mun tayi watsi da zargin da ake mata ai ba abun mamaki ba to amma duk mai hankalin da zai lura da yadda al'amura suke tafiya ai Najeriya ba sai an gaya maka ba cewa ta zama sansanin haɗa mutanen da suke neman su kawo hargitsi a Nijar. Domin kuwa duk wasu bijirarru Nijar an sani sai suna Najeriya. Kuma lokacin da shi shugaba Cani ya fito ya faɗi duka yadda suke dalla-dalla har da shirin da suke da komi da komi da ake shirya a Najeriya ana zo ana nema a hargitsa Nijar ai ba su lokacin nan suka yi magana sai yanzu da wannan magana ta sake fitowa daga baya kuma ko yaro karamin na jamhuriyar Nijar ya sani duka irin mutanen da suke shirin huntar Nijar da ita uwar gishi ta sauran shi ta kasa amsa sauran shi kanta ta kasa amsa amma a Najeriya suka suka yi sansani kuma shi ke shirya ma mutane fitina daga can saboda haka wannan magana ta Najeriya bata ban mamaki ba cewa ita bata yarda ba haka nan bane amma mu a matsayin mu na masu hankali ai mun san da cewa aikin Najeriya ne kuma mu wallahi ta bamu mamaki kuma sai dai mu yi fata Allah ya kare mu da ita kawai assalamu alaikum mai magana sagir isaka daga damagaram a shankurin nijar tashi lafiya assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu radiyon hausa da ke jamhuriyar ta jamhuriyar musulunci da ke iran ta farko na malam kabiru da ke nan mara idan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka reshen jihar mara ito an nemi mu dangane da wannan kace na ce tsakanin jamhuriyar nijar da najeriya kullum dai idan ka ga mutum kana da makwabci ka ga ya ambata wani abu a kanka ko akan makwabcin shi to bincike ya kamata a yi akwai wahala idan wani abu bai faru ba makwabci ya zo ya zargi makwabcin shi akwai wahala akwai wahala balantana ma takon saƙa da aka shiga kwanakin baya wanda abubuwa ga sanan sun waru wanda ba su da daɗi muna kallon kamar yanzu Allah subhanahu wata'ala ya kawo sauƙin abu to abin da ni ke bada shawara duk wanda ya ci zai iya raba ɗan Nijar da ɗan Najeriya wahala ke akwai akwai dubbanni 'yan Najeriya cikin Nijar akwai dubbanni 'yan Nijar cikin Najeriya suna zuwa neman kuɗi muna zuwa neman kuɗi suna zuwa neman ilimi muna zuwa neman ilimi muna ba su aure suna ba mu aure to kullum idan abubuwa suka samu a zamana ajiba in haka ne abubuwan da aka gayi to a san menene matsala wanda za a sha hawaye don su talakawa su zamana lahiya su ma'ikwanta su zamana lahiya don a samu sa'ida na gode magana malam kabiru daga maradi ta yi a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dubin gaisuwa da fata alkhairi da al'ummar da ke ciki wannan shafi mai tara barka na muryar radiyon Tehran jamhuriyar addinin musulunci na gaida duka shama'in da suke ba labaru da suke ba mu damar faɗin albarkacin bakinmu da shawarwari da gaisuwa da 'yan uwa da amina arziki asan barka muna gaida ka da kai da abokan aikin ka baki dai yan uwa kuma da suke lokaci akan wannan mai magana mahmud yusufu kuma dan asalin niger dan jihar maradi mazaunin itali a garin bari to gaskiya wannan dambalwa da ta samu tsakanin shugabannin niger guda biyu niger da najeriya waɗannan kasashen da duka wani ba wai dan arewa ba wanda ma yake kudu ma ya san alakan nan ba karamar alaka ba ce da farko dai ba ma son kasashen nan guda biyu su zame mana kamar tarihin ethiopia da eritrea da kuma kasar eh, korea ta kudu da kuma ta arewa ba ga filatini ba ko kuma kanoru ko bahaushe ya shigo nijar ba ya zama dan gida muke dangantaka ba hatta biyar rufe da bibu da yake kudancin najeriya in ya shigo nijar ya zama dan gida an zama uwa ɗaya uba ɗaya abubuwan da ke faruwa abu ne ba na kazahi ba abu ne kuma na zahiri an san su kafin a hiddu su da hili karara amma jan kunne ne da gwamnatin sojan cnsp ta abdulrahman chani take yi domin a zauna lafiya domin ana shi cikin ruwan sanyi ne a kiyaye. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran ina muku barka da wannan dare da fatan kowane lafiya sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal mai magani a tarayyar najeriya babban vice chairman na ƙungiya masu kasuwar radio afirka Education Najeriya: wannan zargi da gwamnatin Nijar ke ma gwamnatinmu ta Najeriya ba zai zo mana da mamaki ba bisa idan ka lura da irin abubuwan da ke tafiya na cewa ita nemin shugabanninmu na Najeriya ba ciwon da ke jikinsu suke ƙoƙarin magancewa ba sai dai su koma ciwon da bai shafe shi suke kallo to da wannan muke ƙara kira ga shugabanninmu na najeriya da su kiyaye tsoma bakinsu a kan ƙasashen da ba nasu ba ni ban ga dalilin da zai sa a ce ƙasarka tana da matsala kuma a ce kana hangen matsalar wata ƙasa sauransu in har wani abu za ka yi na a zo a yaba wanda duniya za ta yaba maka da kuma sauran kasashen da kake bibiya su yaba maka to kai kokarin gyara gidanka so in gidan kadi ba a halin yanzu da muke ciki a najeriya bai kamata a ce shugabanmu suna diba a matsalolin wasu kasashe ba su yi amfani da matsalolin suka dame mu a cikin ƙasarmu kamar abin da ya shafi bangaren security da tattalin arziki da kuma halin da muke ciki na tsadar rayuwa shine za su sa a gaba ba abin da bai dame su ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio iran a kai sai kuna tare da abdulaziz malam nafi'u wanda ake ce ma firizi daga birnin da a jamhuriyar niger. eh gaskiya mun ji wannan mauridi kuma mauridi ya yi daidai ni ra'ayina shine tsakanin najeriya da niger mun zama uwa ɗaya uba ɗaya me ya kamata mu wannan addu'o'i ya kamata mu duka wannan kasashen domin mu gani allah ubangiji ya kama na kwanciya hankali a cikin kasashen mu sakamakon eh, mu mun rabu da masu jajayen kunnuwa kuma shi tinubu ya ɗauko su ya dawo da su wajen iyakoki kenan wannan abun akwai ayar tambaya a ciki dole ne ita Nijar ta yi zargin wani abu ko ba gaskiya ba amma mu 'yan ƙasa talakawa mu ne muke shan wahala a kowane irin lokaci mu ne muke shan wahala kenan a dawo wannan addu'o'i da ake yin su a ƙara yin su sau da ƙawa ko a komin nahu kai a cikin wannan tahiya tsakanin najeriya da nijar allah ubangiji ya mana maganin su na gode radio iran mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai tsaye kuna tare da manaja dan kafuka bakin kofar tashar da jihar da magaram daga nan jamhuriyar Nijar. Mamba ne a kungiyar masu kiyaye sauraro na radio na Afirka a rashin jihar da magaram a karkashin dazman tasima to ina muku fatan alkhairi mala asan barka barka kude ya aiki a kwana biyu to masha Allah. Eh wannan maulidin da kuka dora tsakanin tsakaninmu Najeriya da Nijar sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin lamarin al'amarin Allah Ubangiji wani fitina da tashin hankali Allah kawo mana shi Allah Ubangiji Allah Allah ya kawo mana wannan makiya na faran shi Allah Ubangiji shiga tsakaninmu da mu da su to ni da abin zan ce gaskiya shugaban ƙasar Najeriya eh, wato Bola Ahmad Tinubu a lamarin nan zuwa ƙasar faran shi da yake zuwa Najeriya zuwa ƙasar faran shi kaga ba san abin da yake san ma kirkin da suke kulla tsakanin su da shi da horon shi kaga kenan bisa billa bai kamata ba muna tsakanin mu Najeriya jiya muna makwabta muna yan uwan juna muna asan da Hussein mu da su kai kuma ka zo kasar da muka muka muka yi muka yi furis da ita muka rabu da ita muka yi ta shawar mara lahiya domin mu nemi incin kanmu mutum mu ji daɗin walwala a Najeriya mu ji daɗin walwala a Nijar kai kuma ka tashi ka je kana biya musu Assalamu alaikum Radio BH Tehran kuna tare da Mamman Shafi'u wanda aka san da Tupac Nawacha shugaba na fada himma matasa da take nan ga da a jamhuriyar Niger bugu da gadi mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Agadez. eh za mu yi jawabi akan dangantaka tsakanin Niger da Najeriya makwabciya Najeriya gida to Eh, mu abin da muke kira ga shugabanninmu kama daga na Nijar da na Najeriya su gane ma junansu duka dai Najeriya da Nijar abu guda ne wanga turawa da muke so mu riga eh, runguma muna maida su iyayen gidajenmu wallahi ba mu ne suke ba suna son arzikin kasashenmu ne su tone su kai ma 'yan mu musu bar mu cikin yunwa to wallahi shugabanninmu na afirka ya kamata mu gane ya kamata mu so kasashenmu ya kamata mu riƙe kasashenmu da gaskiya ya kamata mu tsare kasashenmu a dukkanin inda ake tunanin za a kama na wani tashin hankali wallahi naka sai naka turawan ga ba su ƙaunar turawan ga ba ƙaunar mu suke turawan ga suna son mu ne saboda ta dalilin arzikin da ke ga ƙasa ko kuma a'a suna son ƙasa ne saboda wani dalili amma ba don suna son mu bane a su. wallahi mu soyan kasar mu assalamu alaikum mamma shafi'u ke magana wanda kashin da kifa faka mai wacce shugaban na fada yamma matasa da ke nan to masu saurare da hakan ne muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agaras da na kasance da kuke cewa isalam a huta lafiya